aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على mursalin الأنبياء muhammadin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka masu kallon wannan tasha mai albarka a duk inda kuke da saurare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na ayyukan zuciya a shiri da ya gabata a wancan darasi mun tsaya ne a daidai inda muke bayani akan wato arrahba sifa ta arrahba ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya bayan mun karanto ayoyi na alkur'ani da ke nuni wanda muka kafa hujja da su akan wannan sifa ta arrahba da kuma bayanai na malaman tafsiri da muka fara ambatowa inda muka je cikin tafsirin at-tabari mun zo bayani ne akan irin fassara da Abdulmalik malik ibn juraij ya yi wa wato wannan aya lokaci ya mana halin nasa sau da aka daga nan ne za mu dora ibn jarir tabari yake cewa Abdulmalik malik ibn juraij yake faɗi ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa yad'una na ragaban wa rahaba ma'ana suna roƙonmu suna bauta mana suna masu kwaɗayin lada gurinmu kuma suna masu tsoron azabarmu yake cewa abin da ya naƙalto shi ibnu jurej ɗin a ƙarƙashin tafsirin wannan aya shine ma'ana ana nufin ragban fi ragbatan fi rahmatillah wa rahbatan min azabillah ma'ana suna roƙon allah maɗaukakin sarki suna masu kwaɗayin rahamar allah sannan kuma suna masu tsoron azabar allah maɗaukakin sarki a kodayaushe haka ake so mumini ya kasance a kodayaushe cikin zuciyar shi ya dinga kyakkyawan fata gurin allah maɗaukakin sarki sannan kada ya bari wannan kyakkyawan fatan da yake yi kawai ya sa ya shantake ya dinga ganin cewa ai inna allaha gafurur rahim kawai a ta yin laifuka babu komai allah zai gafarta ba a son haka ba a so ka rinjayar da wani bangare wato ka bar wani bangare ya kasance a koda yaushe kana samun kwaɗayi na rahamar allah sannan kuma kana jin tsoron azaba shi cewa fa in mutum bai bi shi yadda ya kamata ba to allah yana da azaba wadda yake yi allah ya tsare mu wannan kauli da ibnu jurej ya kawo kenan karkashin tafsirin wato waɗannan kalmomi guda biyu sannan sai ga wani tafsiri da shi ibnu jarir din ya sake kawowa wannan karan daga abdulrahman ibnu zaid ibnu aslam shi ma daga cikin manyan malaman tafsiri ne yake cewa abin da ake nufi da ragaban wa rahaba shine khaufan wa tsama'a a takaice duk waɗannan kalmomi da ma'anoni dukkansu suna komawa zuwa ga abu ɗaya ne duk da yake gurin lafuzza da kowanne daga cikin masu tafsiri kowane lafazi da suka kawo akwai bambanci wannan lafazin da ya kawo yana da bambanci da na wancan to amma da ƙarshe dai duk abubuwan suna koma zuwa ga ma'ana guda ɗaya ne ma'ana suna bauta wa allah suna masu kwaɗayin lada gurin shi sannan kuma suna masu tsoron azabar shi to shine daga ƙarshe yake cewa babban dai abin da ya kamata mu sani shine ana buƙatar waɗannan siffofi guda biyu ne tare da mutum kada siffa guda ɗaya ta rinjaye wata kada ya kasance saboda tsabar tsoro ka manta ma da kwaɗayi rahamar allah sai kasance an samu alya'asu kenan min rauhillah kada ka yanke tsammani daga rahamar allah maɗaukakin sarki a yaushe ka dinga ganin kamar allah kawai azabtar da kai zai yi baka da wata dama baka da wata fata da kake gurin Allah ba a son irin haka ana so ka dinga halarto da cewa Allah maɗaukakin sarki mai tausayi ne kuma mai rahama ne sannan kada rahama da kwaɗayi na irin wato baiwa da ke gurin Allah maɗaukakin sarki ya kasance kuma ka ƙi tashi ka yi aiki duk wannan abun zargi ne an fi so ya kasance kana tare da irin waɗannan abubuwa a koda yaushe kana jin tsoron Allah kana wato kuma kwaɗayin rahamarsa wannan abin da ya shafi ayoyin alkur'ani kenan kamar yadda wata aya take nuna cewa inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim kaga wannan ayar ta ƙara fito mana da wannan ma'ana fili ma'ana yadda ya kamata bawan allah na kwarai ya kasance ya tsinci kanshi kenan ta ɓangaren ayyuka na zuci ya dinga tuna cewa lalle allah mai gaggawa ne na azaba da kamu da ukuba ga wanda ya saba mushi sannan kuma allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne haka ya kamata mutum ya dinga tafiyar da al'amarin shi a yaushe sai ɓangaren hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ke nuni yake ishara zuwa ga wannan sifa ta arrahaba ta tsoron allah kenan imamul bukhari ya riwaya a cikin sahihinsa daga bara ibn azib allah ya kara mushi yadda yake cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wani mutumi wasiya wasiya wato umarni kenan mai matukar muhimmanci wanda ake buƙatar ya rike shi kuma ya aiki da shi to a matsayinmu na mabiya manzo sallallahu alaihi wasallam babban abin da ya kamata mu yi shine mu saurara mu ji wannan wasiya domin mu ɗauka da mu sallah sallam ba wai ya keɓance wannan bawan allah da ita ba ne a'a ya ba shi sannan kuma ya baiwa duk al'umma shi saboda wannan ilimi dama yaɗa shi ne za a yi kuma gashi an yaɗa shi ya zo gare mu wace wasiya manzo sallah da sallam ya baiwa wannan sahabi manzo sallallahu sallam yake ce mishi idza aratta maja'aka yayin da kai nufin kwanciya ma'ana ka je ka kwanta yake ce ma wannan sahabi yake ce mai faƙul ka faɗi wannan zikiri ka faɗi wannan addu'a allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaik ka ce ya allah na miƙa kaina na miƙa raina zuwa gare ka sannan na miƙa al'amurana zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilaika sannan na fuskantar da fuskana zuwa gare ka a takaice wato ana nufin kenan mutum ya miƙa duk al'amuran shiga baki ɗaya zuwa ga allah maɗaukakin sarki yayin da zai kwanta ma'ana ya yi wannan addu'a kenan sannan wa alja'tu zahari ilaik sannan na wato kai mafakar bayana da ɓangare na zuwa gare ka allah maɗaukakin sarki rahbatan wa rahbatan ilaik ina mai kwaɗayin rahamarka sannan ina mai tsoron azabarka lamal ja'a wa la manja ka illa ilai babu wata mafaka ko wata maɓoya ko wani guri da mutum zai je ya tsira ya faku daga barin Allah dole duk inda aka kada aka raya zuwa ga Allah dai abu yake saboda haka babu inda mutum zai iya zuwa ya tsira ya kasance zai guje wa Allah amantu bi kitabika anzalta ya Allah na yi imani da littafinka da ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta sannan kuma na yi imani da annabinka da ka aiko manzo sallallahu alaihi bayan ya gama bashi wannan wasiya da waɗannan kalmomi na addu'a da zai karanta yayin da zai kwanta sai yake ce mai fa in mutta mutta alal fitra da zai yi ka mutu a wannan bacci a wannan kwanciya da kai bayan ka yi wannan addu'a to ka mutu a kan hanya ta musulunci ta kware akan imani kenan su kaga wannan yana da matukar muhimmanci mu rike wannan koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yayin da muke faɗin wannan addu'a mu dinga halarto da abubuwa da take ɗauke da su na wato miƙa wuya da miƙa al'amura da miƙa rayuwa ga baki ɗaya zuwa ga allah maɗaukakin sarki kada ya kasance muna faɗi da harshen mu alhali babu tasirin wannan abin a cikin zukatanmu sai kasance mun yi aikin banza kenan to kuma dalilin kawo wannan hadisi shine domin mu kafa hujja da sifa da aiki na zuciya da muke bayani a kan shi wanda shi ne rahba kuma ga shi nan an ambace shi a cikin wannan hadisi inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi ya ce rahbatan wa rahbatan ilaik ina mai kwaɗayi na rahamarka sannan ina jin tsoron azabarka sannan har ila yau akwai hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma imamul bukhari ya rawaice shi daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda shi ko wannan al'amari ya faru ne ga sayyidina umar sayyidina umar lokacin da yake jinya wadda ya rasu a cikinta a matsayin shi na amirul mu'minin wato sahabbai suka zo gurin shi suke ce mushi ana ta tastaflif ya halifa ba za ka sanya mana wani halifa ba tun da dai shi alamar cewa wannan jinya da kake ciki da wannan wato hari da aka kawo maka da alama kaman za ka bar duniya ne shin ba za ka sanya mana wani halifa ba wanda zai gaje ka saboda menene sun yadda da sayidina umar kuma suna fatan ya kasance shi da kanshi ne zai ayyana musu wanda zai jagorance su saboda suna gani cikin haka akwai maslaha kuma akwai dacewa da suka faɗi haka sayyidina umar yana cikin wannan wato juyayi da raɗaɗi na wannan jinya da yake ciki na wannan suka da aka yi mushi wannan ba majushe la'ananne da ya je ya mamaye sayyidina umar a cikin sahu ya soke shi eh, sayyidina umar yake cewa in astakhlif faqad istakhlafa man huwa khairun minni yake cewa to duk da kun buƙaci in sanya muku wani halifa da zan yi haka to wanda ya fi ni alkhairi gurin Allah maɗaukakin sarki ya sanya wani halifa yana nufin sayyidina abubakar kenan da ya magana kuma ya bada umarnin cewa yana so sayyidina umar ya zama shine halifa a bayan shi sannan kuma wa in atruk faqad taraka man huwa khairun minni in kuma na ƙi ba wanda nake ganin cewa shi ne zai zama halifa jagora gare ku to wanda ya fi ni shi ma har ila yau bai ayyana wani da zai zama halifa a bayan shi ba yana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to dama malamai sun tafi mafi rinjaye akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai ayyana cewa ga wanda zai zama halifan shi a bayan shi ba bayan rasuwar shi ya bar al'amari ne gurin sahabbai ya riga ya san cewa allah zai shiryar da su kuma ba zai bar su su ɓace ba zai haɗa su a ƙarƙashin wani bawa na ƙwarai wanda zai jagorance su sai allah ya sanya sahabbai suka yi ittifaƙi kan sayidina abubakar kina allah ya ƙara mushi yadda wannan kuma yana ƙara fitowa fili kuma yana mai da martani yana mai da raddi ga 'yan shi'a rafidawa waɗanda suke cewa ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ya ce aliyu shine zai zama halifa a bayan shi babu wani dalili ƙara da ya nuna cewa aliyu zai zama halifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hasali ma ma'aiki sallallahu alaihi bai furta kowa ya ce wani shine zai zama ba a magana mafi inganci na malamai saboda haka na umar da yawan nan magana yake cewa idan ban sanya halifa ba to wanda ya fi ni ma bai sanya ba ma'aiki sallallahu alaihi kenan sai daga karshe bayan sun ƙara yaban shi shi sayyidina umar su sahabbai da ke wannan guri kenan da sauran bayan allah sai kawai sayyidina umar yake cewa ragibun wa rahibun wannan wato kalmomi guda biyu ragibun wa rahibun wato su ne mahallu shahid gurin da muke kokarin kafa hujja da shi a cikin bayani da muke yi na tsoron allah maɗaukakin sarki ma'ana ragibun wa rahib sayyidina umar kenan ya ce ni kawai abin da na sanya a gabana shine ina kwaɗayin lada da rahama ta allah maɗaukakin sarki sannan kuma ina jin tsoron azabar shi haka sayyidina umar ya faɗa waɗannan da suka taru a gefen shi wannan fassara ta farko kenan da malamai suka yi ga wannan kalma wanda yake kuma shi ya dace da abin da muke bayani a kan shi na sifa ta arrahaba sai kuma wata fassara da suka yi suka ce abin da na umar yake nufi da rahibun wa rahibun ai yana nufin wato ni ba zan sanya muku wani jagora da zai zama jagora gare ku ba saboda menene ina iya sanya muku wani wanda yake yana kwaɗayin wannan shugabancin to kaga in na sanya muku wanda yake kwaɗayin shugabancin nan to yana iya zuwa ya yi abun da bai kamata ba ya yi barna saboda haka ba na so ya kasance na ɗauki laifi akan abin da wani ya yi sannan kuma ina iya sanya muku wani shi kuma ya zama rahibun ya zama shi kuma bai son wannan shugabancin yana jin tsoro saboda wannan tsoro da yake ciki sai kasance bai da ƙwarin gwiwa bai da wato courage da zai shugabanci sai a samu abubuwa sun taɓarɓare ma'ana sai na umar yake gaya musu haka akan wannan dalili ba zan ayyana wani ba ba na so ya kasance na bar al'umma cikin wato jagoranci ko ƙarƙashin jagorancin wanda zai kasance ba zai yi jagorancin yadda ya kamata ba saboda fargaba saboda bai son abin ko kuma wanda yake shi kuma yana so wanda zai je ya son zuciyar shi ba ni fatan na ɗau nauyin irin waɗannan abubuwa da za su faru bayan bani sawa'un ina raye ko bayan na mutu to a taƙaice dai kalma ta ragibun wa rahibun ita ce take nuna mana wato muhimmanci na tsoron allah ta sifa ta arrahaba idan muka ɗauka a wato fassara da muka yi ta farko da na umar ya faɗi cewa yana ƙoƙarin neman wato kwaɗayi na rahamar allah ne kuma yana ƙoƙarin nisantar wato azabar allah ibn qayyim allah ya ƙara mushi rahama yake cewa idan allah maɗaukakin sarki ya yi nufin bawa da alkhairi to allah maɗaukakin sarki sai ya datar da wannan bawa nashi ta hanya wadda yake wannan bawa zai kasance yana matuƙar ƙoƙari yana dagewa tuƙuru, gurin tabbatar da cewa ya samu cikakken kwaɗayi na rahamar allah a zuciyar shi sannan kuma ya samu cikakken tsoro na allah a zuciyar shi ba don komi ba saboda waɗannan sifofi guda biyu ta arragbatu wa rahba su wato wasu ginshiƙai ne wasu asali ne wasu asasi ne na taufiki na dacewa a duniya da lahira saboda haka duk wanda kaga ya samu irin waɗannan abubuwa to ya gode wa Allah Allah yana son shi da alkhairi ne yake cewa gwargwadon irin tabbatuwan waɗannan sifofi guda biyu na tsoron Allah da kuma kwaɗayin rahamar shi to gwargwadon yawansu a zuciyar mutum gwargwadon karfin zuciyar shi kuma da samun taufiƙin shi a gurin allah maɗaukakin sarki in ka ga wato waɗannan sifofi guda biyu sun yi baya baya a cikin zuciyarka in ka ji kawai ba su kai geji yadda ya kamata ba to ka sani cewa lalle kana buƙatar ka ƙara dagewa baka kai yadda ake buƙata ba idan kana jin cewa suna cika yadda ya kamata kana jin cewa da gasken gaske kana kwaɗayin rahamar allah kuma kana jin tsoron azabar shi ta hanyar aikata abubuwan da yake so ka aikata da nisanta abubuwan da yake so ka nisanta to sai ka ƙara gode wa Allah kuma ka ƙara lizimtar waɗannan ayyuka na ƙwarai wannan kenan akan abin da ya shafi wato ah, arrahaba sai yar uwar wannan sifa ta arrahaba wadda ita ce arrahba kwaɗayi kenan wanda yake kusan bayanin da za mu akan ita wannan sifa ɗin mun riga mun yi tare da 'yar uwarta ta arrahaba illa iyaka waɗansu 'yan bambanci ne kaɗan da wasu nasoshi da za mu karanto wanda yake da can ba mu karanta su ba to kuma dai ana cewa mata karrara ta karrara duk abin da ya maimaitu yana ƙara samun tabbatuwa ne to kuma ko don muhimmancin waɗannan siffofi guda biyu don an sake maimaita su ba laifi ba ne duda akwai bambanci kamar yadda muka sani tsakanin arragba da kuma arrahaba to ita ma wannan sifa ɗin ta arragba tana daga cikin manya-manyan sifofi da kuma ayyuka da zuciya kan siffantu da su wanda yake tana da kima da daraja gurin allah maɗaukakin sarki abinda kuma ake nufi da arragba shine mutum ya so abu sannan kuma yana kwaɗayin samun tabbatuwar wannan abu kaga kenan yana da bambanci da cewa kana son abu ne kawai a'a kana son wannan abun sannan kuma ka bi hanya da za ta kai ka ga samun wannan abun a yare na larabci wannan shine ake nufi da arraruba to ka ko a turanci ma misali akwai bambanci tsakanin want da need misali kila misalin aka ce maka want kawai abin da kawai kana so ba lallai ba ne ya zama dole ko za ka tashi ka je ka neme shi to amma abin da ya zama irin bangaren wanda kake neman shi kuma dole za ka tashi ka je ka same shi su ne irin su wannan need din da irin su demand haka da sauransu abin da zai iya ka dage ka same shi to a ba ana nufin ka so abu a zuciyarka sannan kuma ka tashi tsaye gurin neman wannan abin idan aka ce wato wane ya so abu ma'ana a larabce aka ce ah, wane ya so abu to ana nufin kenan ya tashi yana ƙoƙarin neman wannan abun kenan idan kuma aka ce wane ya ki abu to ma'ana ya guji wannan abun kenan baya son shi bai tashi ma ya bi hanyar da zai iya samun wannan abun ba to kaga akwai bambanci kenan wannan a larabce kenan a ma'ana na luga na larabci sannan a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzo sallallahu alaihi ayoyi da dalilai sun tabbata waɗanda suke ishara suke nuni izuwa ga wannan sifa ta arragba allah maɗaukakin sarki a cikin suratu tauba yake cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi wannan aya ta zo ne cikin waɗansu ayoyi waɗanda suke magana akan munafukai wanda rabo da manzo sallallahu wasallam yake yi sukan ja gefe wasu daga cikinsu su dinga cewa ai ba a yi adalci ba ba a nufi allah ba cikin wannan kaso ya za a yi a ce an ɗibi ganima kaza an ba wane kaza wane ba a bashi ba ba don komi ba saboda munafunci da cuta da take cikin zuciyarsu wanda ake ce ma zulkuwaisara shi ne ya faɗi wannan da wasu daga cikin mutanen shi suke cewa ai wannan kaso da manzo sallallahu alaihi yayi ba a nufi Allah a cikin wannan abun ba shi ne Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya yake cewa ina ma dai irin kaso da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su sun yadda da shi a ce sun yadda da kasan da allah maɗaukakin sarki ya ba su na ganima da sauran abubuwa allah maɗaukakin sarki ya kasa kaza ya ce a ba wani kaza sannan manzo ya aiwatar a ce sun yadda da haka da ya fi zama musu alkhairi sannan su ce wa ƙalu hasbunallahu sannan su ce allah ya wadatar da mu kuma ya ishe mu mun dogara gare shi sayu'tina allahu min fadlihi allah zai bamu daga falalar shi wa rasuluhu allah maɗaukakin sarki zai yi umarni manzo sallallahu alaihi wasallam zai bamu wannan kaso da Allah maɗaukakin sarki ya mana inna ila Allah lallai lalle mu masu kwadayi ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga sifa ta arraba ta zo kenan ba dan komi ba dan ka san muhimmancin ayyuka na zuciya ka kuma gane cewa munafukai su sun rasa wato tsarkakakkiyar zuciya wadda yake za ta siffantu da irin wannan sifa ta ragba da kuma sifa ta yarda da hukunci da kuma kasan da Allah ya da manzan shi kuma sun rasa sifa ta tawakkali ga Allah duk an ambace su a cikin wannan aya wadanda yake ayyuka ne na zuciya masu daraja maɗaukaka a cikin ayan nan in muka lura za mu ga cewa aka ce walau annahum rabu ma'ata humullahu wa rasulu ina ma dai sun yadda da abun da Allah da manzo suka basu. abin da ake nufi shine a nan allah ya ba su ya kasa manzo ya ɗauka ya ba su ba wai annabi shine ya azurta su da wani arziki ba saboda annabi shi ba a razzaku ba ne a'a shi ya aiwatar da kaso da allah maɗaukakin sarki ya ce a ba su sai a can gaba aka ce wa qalu hasbunallah ba a ce wa rasuluhu ba saboda menene tawakkali ga allah maɗaukakin sarki ne kawai ake yin shi ma'ana in suka karɓa wannan kyauta wannan kaso to su ce kamar muna godiya ga allah mun dogara gare shi kuma wannan abun da aka bamu ya yi mana kuma mun samu wadatuwa da shi kuma su ce allah ma zai bamu ya kara mana daga cikin falalar shi zai ba da umarni ko manzo sallam zai ce manzo sallam zai bamu wannan kaso da allah ya mana inna ilallahi ragibun nan ma sai aka takaita ragba zuwa ga allah maɗaukakin sarki saboda shine ya kamata ya kasance an yi fatan samun alkhairi da rahama gurin shi wannan bangaren aya ta alkur'ani kenan sai kuma hadisi wanda shi ma din dai ya gabata a darasinmu na baya hadisin albarra ibn azib wanda imamu bukhari ya rawaice shi wanda ma'aiki sallallahu alaihi ya koyar da wannan sahabi addu'ar da zai dinga yi yayin da ya zo kwanciya to a taƙaice a cikin wannan addu'a inda aka ce rahbatan wa rahbatan ilayik ma'ana ina mai kwaɗayin rahamarka ya allah sannan kuma ina mai wato nema ko ina tsoron azabarka to wannan shine mahallu shahid a cikin wannan darasi da muke karantawa ma'ana a nan ne aka ambaci sifa ta arragba aiki na zuci na arragba ma'ana kwaɗayi da fata na samun rahamar allah maɗaukakin sarki kenan sannan har ila yau a wancan darasi namu da ya gabata mun yi bayanin cewa arrahaba sifa ce daga cikin siffofi na bayan allah na kwarai har muka yi misali da annabi zakariya inda allah maɗaukakin sarki yake yaban shi da shi da iyalan gidan shi yake cewa innahum kanu yusari'una fil khairat wa na raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in to anan ma mun sake samun wannan aya domin tana ɗauke da sifa ta biyu wacce yake ba mu yi bayani a kanta ba a wancan wato darasi da muka yi da muke bayani a kan ba mun yi tsokaci ne kawai kenan yanzu ne muka zo bayani a kan ita wannan sifa ta ba kuma an ambace ta a cikin wannan aya har ila yau kenan bayan allah na kwarai annabi zakariya da mutanen gidan shi sun kasance suna roƙon Allah kuma suna gogoriyo suna ƙoƙarin neman lada gurin Allah maɗaukakin sarki duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a aikata to za su yi shi abin da ya ce a bari za su bari a haka suka shahara kuma aka san su sannan kuma suna bauta wa Allah suna kwaɗayi na lada gurin Allah maɗaukakin sarki kuma suna tsoron azabar shi kuma sun kasance masu kushu'i masu tsoron Allah masu ƙanƙantar ga kai zuwa ga Allah ba su girman kai sifa ta bayan allah na kwarai kenan to malam duk wanda ya siffantu da irin waɗannan siffofi maɗaukaka ai yana ƙoƙarin samarwa shi tsani ne gurin allah maɗaukakin sarki saboda dama allah yana karɓan addu'a ne daga masu tsoron shi wanda yana addu'a yana jin cewa yana da yaƙinin cewa allah zai karɓa kuma gashi yana ayyuka na kwarai amma ganin yake cewa wannan ayyukan da yake yi ba komai bane to irin waɗannan mutane ba ƙaramin dacewa ne suke yi gurin allah maɗaukakin sarki ba sai kuma daga ƙarshe akwai hadisi dai na na umar daidai lokacin da ya zo rasuwa aka zo ana buƙatar ya sanya halifa kamar yadda ya gabata wato a wancan darasi mun karanta wannan hadisi riwaya ta bukhari da muslim daga abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda da aka zo gurin sayidina umar ake buƙatar ya sanya halifa yake cewa in na sanya muku halifa wanda ya fi ni ya sanya halifa shine sayidina abubakar ma'ana ya zaɓe ni in zama halifa bayan shi sannan kuma idan na ki sanya muku halifa to shi ma ban yi laifi ba saboda wanda ya fi ni gurin allah bai sanya wani ya zama halifa a bayan shi ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan saboda haka ko da ban sanya ba ban yi laifi ba to daga ƙarshe sai yake cewa bayan an yabe shi ake cewa to ana ma fatan alkhairi saboda jagorancin nan da kai allah kara maka yadda sai shi yake cewa ragibun wa rahibun ma'ana ina kwaɗayin rahamar allah sannan kuma ina neman wato eh, tsari ko kuma ina jin tsoron azaban allah maɗaukakin sarki kaga wannan sifa ce ta bayan allah na kwarai wanda na umar mutum ne mai daraja wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mushi alkawari da cewa shi dan aljanna ne tun yana duniya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunan shi yake cewa umar fil janna yana cikin aljanna kafin ma ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shi shahidi ne wanda zai mutuwa wanda yake mai daraja mai kima to amma saboda kankan da kai da suke yi yake nunar da cewa yana sa fata na ya samu wato rahamar Allah kuma yana tsoron azabar Allah Allah ya ba mu ikon koyi da waɗannan nagartattun bayi kuma Allah ya ƙara musu yadda ya ƙara musu ɗaukaka sakamakon irin hidindumu da ba da rayuwarsu da suke ga wannan addini namu su kuma waɗanda suke kyamatarsu suke zagin suke la'antarsu to ya Allah ka ganar da su kuma ka shiryar da su to kuma saboda lokaci ya kawo jiki na wannan shiri anan za mu dasa aya sai allah ya kai mu lokaci na gaba za mu zo mu dora daga inda muka tsaya kafin wannan lokaci nake mana fatan alheri ga baki daya allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya kyautata annabi faɗa a hadisi lujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurbata lujiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata lujiki ya gurbata gaba ɗai